ci gaba da kawo maka rahotanni daga nahiyar afirka wato a kanan daba najeriya kan takaddabar da ke tsakanin wato gwamnatin kano da hukumar hisba kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wani rahoton da za mu kawo maka za ka ji mu da cewa shehin malamin nan kuma kwamandan hisba a kano wato ya yi mi'ara kuma baya a inda ya sake wato karɓar shugabancin na hisba sannan kuma ya bayyana dalilin abin da ya sa ya dawo aiki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 kuma gyara zama tsabdajin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi daurawa ya ce wato akwai wasu dalilai da yasa ya ƙara karɓan wato shugabancin na hizba shugaban hukumar hizba na jihar kano malam aminu ibrahim daurawa ya sanar da cewa ayyukan hukumarsa za su ci gaba da gudana kamar yadda aka fara da gangamin kawai da baɗala da tsarkake jihar daga ɓata gari Malam Daurawa ya yi wannan bayani ne jim kaɗan bayan sulhu tsakaninsa da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Shek Daurawa ya sanar da yin murabus ne a ranar Juma'a bayan kalaman da gwamnan wato na Kano ya yi na ƙalubalantar yadda hukumar Hizba ke gudanar da ayyukanta. Amma a hirarsa da BBC bayan janye murabus ɗinsa, Daura ya ce shaidan ne ya shiga tsakani. An kawar da shaidan a tsakanin wato a tsakaninmu an kuma fahimci juna kan manufar ayyukan hukumar da gwamnan na jihar kano inda ya ce wannan saɓani tamkar wato taki ya ƙara wa hukumar inji shi ya ƙara da cewa gwamnati za ta ba su kudaden tafiyar da ayyukan ci gaba da gyaran tarbiyya a jihar kano abubuwan da aka fara za su ci gaba da yi na tsabtace kano daga badala da gyaran tarbiyya da hukumar hizba ta ɗauko yi da girma gwamna ya ce zai samarwa da hizba kayan aiki da ba a taba wato ganin irinsu ba da kuma goyon baya a kan dukkanin ayyukan alkhairi da take yi shehin malamin ya ce gwamnati ta karbi takardar murabus ɗinsa ba kuma shehin malamin ya ce gwamnati ba ta karbi takardun murabus ɗinsa ba a yanzu kuma sun fahimci juna gwamnan ya roƙe ni da na ci gaba da zuwa ofis ya yi alkawarin ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari kuma na dawo bakin aikin shugabancin hukumar hisba insha Allahu in Ibrahim wato daurawa. Wasu dai na ganin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan za su kawo cikas ga ayyukan hukumar na hisba kuma a matsayinsa na wato kwamandan hisba Malam Ibrahim Aminu Daurawa wato tamkar an sanya masa takunkumi ne amma Daurawa ya musanta hakan inda ya ce amma karfafa masa wato gwiwa ne da kuma karfafa hukumar ta hizba don haka ne ma suka fito da wani sabon tsari na ƙara tsabtace ayyukansu malamin ya ce hukumarsa ta ba da wato wato hukumarsa ta ba 'yan daudu da karuwai da duk masu aikata baɗala wa'adin mako biyu wanda yake son tuba ya zo ya tuba mun samar da wani fom mai suna na tuba da mutum zai cike za a koya masa sana'a da jari wato idan ba ɗan jihar kano ba ne za a mayar da shi garinsu wanda kuma bai tuba ba yana ganin zai ci gaba da karya doka to gara ya tattara kayansa ya bar jihar kano domin kano ba matattarar baɗala ba ce ɗaya daga cikin maganganun da gwamna abba kabir yusuf ya yi shine yadda ma'aikatan hisba ke gudanar da wato samamin kama masu aikata laifi da ya ce hakan bai dace ba ana ɗibar su kamar awaki wato da su da gora kwamandan hisba ya ce za ta ci gaba da inganta wato ayyukanta ta hanyar ɗaukar matakan baiwa wato ma'aikacinsu wato kan matakan baiwa ma'aikatansu wato horo inda ya ce ma'aikatan gwamnati ana samun kurakurai tare da ba da misali da kuskuren rundunar sojin najeriya ta hanyar jefa bom kan masu mauludi a garin tudun biri na jihar kaduna da ya haddasa mutuwar mutane da dama za mu ƙara inganta aikin ta fannin ilimi da ƙwarewa za mu samar da sashen shari'a da na wato fasahar zamani da za a dinga tantance ayyuka da bibiyar su kuma muna ƙoƙarin kafa makaranta mai suna hisba training school da za a dinga karatu na matakin nce da diploma har da digiri akan aikin hisba in ji Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. gamayyar malaman addinin Musulunci ta jihar Kano su suka sasanta gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da kwamandan Hizba wato Malam Aminu Ibrahim Daurawa bayan rashin jituwar da ta kai ga ajiye aikin shugabancin hukumar. Bayan wata ganawa da ta gudana a daren ranar Litinin a gidan gwamnatin jihar ta Kano, sakataren gamayyar malaman wato Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ya bayyana cewa sun shiga tsakani ne sanadiyar kiraye-kiraye daga ciki da wajen jihar na ganin an warware matsalar a cewarsa matsayar da aka cimma na nufin cewa a yanzu babu batun murabus ɗin sheikh ibrahim daurawa daga shugabancin hisba. dukawa ya ce ya daurawa da aiki zai ci gaba da aikinsa a ranar juma'a makon da ya gabata ne dai sheikh aminu ibrahim daurawa ya sanar da